Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum sunana mahmud lalo wata makwacin guguwa da ta ratsa kudu da tsakiyar yammacin amurka ta halaka akalla mutum goma sha ɗaya bayanai sun yi nuni da cewa guguwar ta sauka a akalla jihohi bakwai a sassan amurka inda har ta sa wani dandamalin wani gidan rawa ya rufta a jihar illinois jared gaya jami'i ne a hukumar kula da yanayi a amurka Uh, as we transition here from March into April, we do get occasional Uh, severe weather and tornado outbreaks. Ya ce a duk lokacin da aka shiga watan Afrilu bayan fitowa daga watan Maris, akan samu irin wannan guguwa da yanayi mai tsanani, musamman ma a tsakiya da gabashin Amurka. Uh, Masu gudanar da bincike kan mamata sun ce mutanen da suka rasa rayukansu hudu daga garin Wayne suke a jihar Arkansas. sannan an samu rahoton motar wasu mutane a alabama illinois indiana da mississippi ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a bayanan da take fitarwa a kullum kan ukraine cewa babban janar ɗin sojin rasha valery gerasimov ya gaza cimma burinsa na ganin an kai wasu jerin hare-hare a ukraine da zumar faɗaɗa ikon rasha a yankin donbass Gerismov ne ya karbi ragabar tafiyar da dakarun Rasha a yakin da take yi a Ukraine a cewar rahoton na ma'aikatar tsaron Burtaniya. Kuma ga bisa dukkan alamu cikin kwana takwas da ya karbi shugabanci ya gaza ta buka komai. Ma'aikatar ta kara da cewa Rashar na tafka asara idan a kwatanta da nasarar da take samu, inda take kassara karfin dakararinta a ranar juma'a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya zauna bayan da shugaba vladimir putin ya sanar cewa ya cimma matsaya da belarus wacce ta amince zai girke wasu makaman nukiliya a kasar a watan yuli labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc pakistan ta ce akalla sojojinta hudu a kashe bayan da wani gungun 'yan ta'adda ya tsallako daga kasar iran ya kai hari kan wasu dakarun kasar da ke sintiri a tsakanin kasashen biyu harin ya auku ne a lardin kesh da ke kudu maso yammacin baluchistan kamar yadda wata sanarwa da dakarun pakistan suka fitar da ce ofishin jakadancin iran a islamabad ya allah wade da harin inda ya mika sakon jadansa ga iyalan sojojin firayim ministan pakistan shehbaz sharif a nashi bangaren ya nuna takaicinsa kan kisan dakarun kasar tasa yana mai cewa sun mutu a matsayin jarumai jakadiyar amurka a kenya meg whitman ta yi alawade da harin da ake zargin wasu 'yan sanda sun kai kan wasu 'yan jarida yayin da 'yan adawa ke zanga-zanga a kasar rahotanni sun yi nuni da cewa wasu 'yan jarida shida da ke daukar rahoton zanga-zangar sun ji rauni sannan an lalata musu kayan aiki bayanai sun yi nuni da cewa eric isinta na gidan jaridar the nation media da timon abuna na standard group sun ji munanan raunuka lamarin da har yasa aka garzaya da su asibiti ana dai zargin 'yan sanda ne suka jefa musu hayaki mai zakwalla a cikin motar da suke ciki a ranar Talatin ga watan maris yayin da 'yan adawa ke bore rundunar 'yan sandan kasar ta kenya dai bata ce ufan ba sannan bata kama wani da ake zargi da laifin kai harin ba idan muka leka fagen wasanni dan wasan na fili victor osimhen ba zai buga a karawar da kungiyarsa za ta yi da ac milan a yau lahadi ba Ƙungiyar ta Napoli ta sanar a ƙarshen makon nan cewa Osimhen wanda ɗan asalin Najeriya ne ya ji rauni a ƙafarsa ta hagu. Ta ƙara da cewa mako mai zuwa za a duba yanayin raunin nasa a ga ko zai iya komawa buga ƙwallo. Wani rauni na Osimhen ya sa magoya bayan ƙungiyar ta Napoli sun fara dasa alamar tambaya ko ɗan wasan wanda shine ya fi yawan ƙwallaye a gasar Serie A ta ƙasar Italiya. zai iya buga wasan kwata final da ƙungiyarsa za ta yi da milan a gasar zakarin nahiyar turai ta champions league wasimhen ya zira kwallaye 21 a wasanni 24 da ya buga a wannan kakar wasa lamarin da ya ba kungiyar tasa ta napoli ba da tazarar maki 19 tare da zama a saman teburin gasar ta serie a wasimhen ya ji rauni ne bayan da ya dawo daga bugawa najeriya wasa Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai mikino ne, kasuwa Assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa a kai miki dole. To yau shirin kasuwa a kai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta baje koli da ke kofar uh, gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam da ke nan birnin da magaram. Salamu alaikum ga nan a wata rumfa da ta haɗa kayayyakin gargajiya sunan malama. Salamu alaikum sunana Jatu Gari. president ce ta aikin hannu daga tant wallahi wannan kasuwa ta bar kallahe wanda ya zo ya gani na ka kayayyaki iri-iri wanda ake so akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba kwamfule da faifan shi da zuwa shi da kuyarkin shi mata ta cintuwa da koshiya ta cintuwa na kawo ciku na kawo malohiya na kawo wake na kawo na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kuskus ne wasa-wasa dambu ne kwarya gidauniya zanen na ita ma da liddahinta da kindanta da kwaikwanta ta shan hura kawai kawai he dama hural ma akwai ta ba shan kato ya kasuwa to kasuwa kin san sai dai a ce ta hmm. amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah ma kin sabu zuwa irin kasuwannin baje koli wallahi kasuwa baje koli ko ta ina ina zuwa hmm. duk ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan dai mu hudda jihar mu kumya kullum bai wa mu je mu hudda ta wani mm. mu kuma ta mu gata ya kike ganin karkuwa kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa baje koli wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tayi baje koli gaskiya yanda ƙoran gazanannu suke da bukurin ga mm. gaskiya da kana da muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna saye buwa na saye da gudu wallahi yanzu kama wannan bukurin naki da waiwai da wannan kwarya gidauniya ta shan fura da liddayi da kindanta nawa nawa kuke ke sai da su farashin su su to namu na nan gida da nan can ba ɗaya bane tunda namu na can namu na nan gida gidauniya kwamfile shika biyar ne ako shi kwamfile jika goma ne amma kasashen waje ne wannan bukuru shika ashirin ne kwamfile gidauniya jika goma ce kwamfile kuma wannan tugu tuku ba yanda babu akwai na jika biyu da rabi akwai na jika akwai na ɗari uku akwai na ɗari da hamsin akwai yan dala ɗari ɗari kowa daidai ƙarfin shi mm. to kamar miya kubewa na ga akwai miya kubewa da dawo gona da su wake su kuma nawa farashin su yake farashin su miya kubewa ƙanana chess jika biyu ce me bi tiya me bi mata akwai ta ɗari uku akwai ta jika dawo gona wannan babba da ake ce mata el gaugawa ɗari da hamsin tiya wake jikka guda malohiya tiya dala ɗari mm, kuma akwai na sak-sak kilo-kilo da muke yi mu kiran da muke yi muna so dan Allah nan su kama mu masu hannu da shuni gaskiya mu yanzu wannan noma ne na yi in ba dan da dai noman ba gaskiya ban da kudin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in ji in auna a kasuwa assalamu alaikum malama sunan ki Suna na afsatun Musa. Ga sunan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kudi ne. Wannan lemu ne bisaf na tsamiya wannan na waro ne. Wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne. Wancan maganin estoma ne wancan kwatattasai ne. A kasuwa? A kasuwa alhamdulillah ana sai. Kamar uh, nawa nawa ne farashin waɗannan kayayyakin na kikin uh, zana mana? Kowane da farashin shi daban-daban. wannan shi miya jika jika ce wannan ta kudin kanana satin satin wancan kuma 120 wannan kuma shi ma hamsin wayancan su kuma jika jika ne rogon dan wake ne garin dan wake ne wancan kuma ganin ma shi ma satin satin ne miya kuka ita ma jika jika ce to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta baje koli ko wannan shine karo na farko a muna tahiya wannan ba shi bane karo na farko mu ne ya mai daidai muna zuwa da inda aka kiraye mu nan ina tare da wani malami salamu alaikum suna malam wa alaikum assalam suna na eh, malam aminu eh, abin da ya kawo ni na zo na ga kayayyakin ne gaskiya sun burge ni tabarkalla masha Allah mm, saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan na zo na dudduba na tambaya mm. akwai kamar farsil wannan da ta magana da biyan addu'a kuma kama akwai kuɗi da suke yi wanda ake ɗan amfani da shi kuma tabarkalla ta kuɗin sun gyara shi sun tsabtace shi da su diga-digai kuma akwai kamiya kuma kama albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace to yanzu an samu hikima wanda ake adana shi kuma tabarkalla abin ya yi kyau yadda ka san a kasashen waje ka sai amma matanka eh a gaba zan saya dai eh yana da duba insha Allah na zo in sayi wanda za a dan yi amfani da shi mu dan tattaba mu ma assalamu alaikum malami wa alaikum salam wa rahmatullah suna malama kabiru jibrila mun kawo kayayyaki na namu na gargajiya na aikin hannu akwai su catfish su poop su tafi su start kayan wata ne dai eh kayan wata eh, eh namu na gargajiya ba carpet eh santir su alibe shi ne ake ce ma belt ko na ɗarme eh. na sawa a wani eh, na sawa a wani ba balka akwai zubanya na azurfa buga wani can ina gani wannan kamar irin kayan bugaje ne mine ne shi kuma wani wanda ake sama wanda ake ma rakumi ado ah, kayan adon rakuma eh insha Allah insha Allah wannan eh. kuma fa wannan wannan na nasa wannan na maza ne wannan eh a wuya ake sa shi na buzaye ne bugaje insha Allah kamar na angwaye ma ko eh kamar nawa nawa ne farashin su ba nan da babu saboda akwai wanda zai zo sari akwai wanda zai zo wanda ba sari bai yake so ko biyu haka wannan kafet din muna sai da yayi shi complete da puf din shiga sunan guda biyu jika sakin wannan muna sai da jika uku wannan adar rakumi akwai na sha biyu akwai na sha biyar akwai na goma dukka ba inda bin ma'aika ba eh. daga nan mali burkina benin mm. har zuwa su maroc mm. su alger duka muna aikawa na iso wani shago salamu alaikum malam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sanusi malam halil muna sai da kamar irin azurfofi mhm. irin kayan fulani tsakiyoyi mhm. murjani da sai sauransu gaba da haƙorin makarar dai ga to kamar yaya farashin yake to farashi ne mu dai yanzu dai farashin sosai muna da rage sosai su wanga tsakiyoyi na hannun muna ba da su kan hudu dari shine free market oh. zobanya fa zobanya akwai wannan muna sai da su salatin eh ana da hakorin makka eh. hakorin makka akwai na dala dari akwai na dala arba'in ma Don zinariya ne? A'a ba zinariya ba ne, haƙuri ne dai mai kyau. Na wace ƴar wuƙa ta kitso? Ƴar wuƙa ta kitso muna sai ta kan farashi dala talatin talatin. Aya ciniki? To yanzu dai mu ce alhamdulillah amma yanzu nan muka fara kasawa. Sunan malam. Alhaji Murtala Badamasi Kano Nigeria. Mukan kawo riguna kala-kala daga kasashen waje. Mhm. Dunkuna na barikin na sha'awa. Giran bubu na manyan shaddodi na manyan mutane madala malum-malin garin bubu. da na shaddoji da na tisi-tisi kala-kala mukan kawo na manyan na samari da na dattawa da na tsayi da na yara kanana da na irin na kowa muna kawo insha Allah to kamar ya farashin yake aka samu na jaka 25 irin na manyan riguna haka akwai samu 40 40 na shaddodi da kuma kubta na hannu haka na jaka 20 zuwa 18 zuwa 20 sha biyar biyar duk muna da su ko kuma yan masu sauki sauki haka na goma zuwa dan kasa kaɗan haka duk muna da su kala kala. ya kasuwa ciniki. hajiya kasuwa ba kasuwa. ba kasuwa. wallahi hajiya. sunan malama. ramatu mamudu kanya malam gasha magunguna ne nake saida ina saida maganin zafi rana basir kan gaba infection ko mai kai ko mai tsiro duka ina da maganin shi kuma ina da maganin diabetes ina da na tension magunguna dai kala-kala can ganyen magarya ne wancan kuma bazar kwaila ce wanda ake hada tsini na amare da ita shakka wannan kuma fa wannan bagaruwa ce wannan kuma karaki ne eh wannan hankufa ce ita ma muna hada maganin basir da ita wannan kuma karange kusa ce karange kura eh ita ce ana hada mallaka da ita kuma ana hada maganin infection da ita ya kasuwa kasuwa alhamdulillah da ana sai da Allah sa albarka sunana Shehu Abdullahi Sufi Malam Shehu na ga shagon naka masha Allah kaya za ka iya zana mana ko da da menene ka kawo nan kasuwa? Eh, muna da magani kamar haka wannan kinga shine na bakin rafi magani ne na karfin maza wannan magani ne na bangaren iska ko ka ga mutum ya fita da gudu sai an kamo shi wannan kwalli ne na bangaren kaikayin ido ko kana gani garara garara ko kana gani dundumi dundumi wannan zainab kenan man gashi ne eh wa wannan mutum shafa insha Allah wannan hira anti alash din da ke ji mata suke faɗa hajiya wannan da yake gani itace ne wanda ake ce mai gida ta wona shirya ka yawwa to kuma yaya mutane suna zuwa suna saye alhamdulillah da mazan da matan kowanne yana siya bakin gwargwado dawa dan mai dawa baushi salamu alaikum amin alaikum salamu hajiya sunan baushi Bauchi Ibrahima mun kawo magunguna iri-iri akwai na istoma akwai na diabetes akwai na zanzana akwai turaren iska akwai kuma man jimina ko bangaren rikewar jijiya ko bangaren tsohon targade ko tsohuwar kariya ko tsohon ciran nama wannan watan kado ce wannan watan majiriya ce wannan watan tanko ce wannan dila ne wannan kyalkeci ne wannan damusa ce wannan mazo ne. ba wani hwaihwai ina gani da wuri ga kuma wani hwaihwai can da. Wannan hwaihwai in mutum yana so bincike ne ake mini. Ga wani hwaihwai nan. Eh shi wannan hwaihwan kamar yanzu in mutum iska ce take damun shi hmm. kawai in ya dora hannu in ya juya muka gani in ita ce in baka iska ce in wara ce ma gaya. Yanzu na dora hannu na shi kenan sai a gaya. Eh, sai a gaya miki abin da kenan. duk abin da ke damun ke in kika dora kawai sai ga ba wani kashi ne ina ganin shi kato wannan wannan ba kashi bane eh. kan babba da jika ne babba da jika eh shine iyakar iska dan wannan aka sa talalan iska a ciki to ya kasuwa kasuwa alhamdulillah tunda dai dama ka saba zuwa kasuwa baje koli ko ko shine karo na farko ina zuwa baje koli ina zuwa burkina muna zuwa senegal ghana Muna zuwa kaduna ina tun karo wani eh, shago sai kamshi ya bige ni assalamu alaikum wa alaikum salam mawe kilewa salai kilewa salai alhamdulillah inda kasu kilewa salai alhamdulillah to inda tunin su yi bakura ari to bakura ari muna iya sanin irin abubuwan da kake sai da a wannan shago naka a akwai shiga suna akwai su umura su gaggab su sandal su al'ud madalla to kamar eh, nawa nawa ne waɗannan kayayyakin naka a wannan ai kayan katsan akwai na jika uku akwai na jika biyu akwai na jika biyar hmm, karamin amma na ga wannan babban bokitin shi ai ya hi jika biyar ko ai kanan ne ai duk kulluku eh, gaba daya ne muka yi akwai na jika 25 akwai na jika 50 wannan na ruwa su kuma jika biyu da rabi rabi haka jika daya 300 haka muke sai da daga gari ka zo daga maiduguri na zo daga maiduguri Zuradin. To kai mine ne aikinka a wannan kasuwa ta Ni sikita ne wannan garjan ne ni ke nan ga kula da runa. Kuma wasu zo suna so a ba sa runa sai an ba su a yi musu isalen runa. Ba mu so na sabke mutum da guri da ta haka. Kuma muna so da gyara bariki saboda wurin ne babu mu kenan ga gyara-gyara duk shekara mai zuwa. Kai ne mai shasharewa da gyara da kahorin huna. Uwi. Da wani kalandire wanda an kawo drafo da yadda za su ji daɗi gudun ya kara ni maso kuma ana so kanan gudun ya kara burge su ne. To madalla masu sauraro duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni tamar abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Reverend Dr. Shu'aibu MBL shugaban makarantar tauhidi na ekwa a bayara wato ekwa theological college bayara godiya ga allah abinda ya shafi alheri daga allah yake kuma abinda addinin christianity ya koyas shine kowane kirista ya yi alheri wa dukkan al'umma ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba kuma alherin ya sa yesu almasihu ya zo cikin duniya ya koyas ya wa'azantas shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban da kutare da makafi da guragu da ma waɗanda suka kamu da cutuka iri daban-daban yesu yana so mu koyi wannan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u gama Allah yana jin daɗin wannan yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin ubangiji Allah kuma duk wani abin da ke da kyau abin da ke da gaskiya abin da ke da kamun kai a ciki yana ana son krista ya zama mai jajircewa a ciki da cewa yana yin ayyuka masu kyau Allah ya ji daɗinsa ya sami albarka a ranar gobe kiyama. dalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan shafe-shafe don sauya kalar fata da aka fi sani da bleaching. Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya musamman matasa mata da maza. A lokacin da take jawabi a wurin buɗe taron wayar da kan kafafen yada labaru na shiyar kudu maso yamma a Najeriya. Shugabar hukumar kula da tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta ƙasar Mojishola Adeyeye ta buƙaci 'yan Najeriya da su lura da irin illolin da ke tattare da irin waɗannan mayukan shafawa. Dr. Mojishola Adeyeye ta ce amfani da irin waɗannan mayuka na bleaching kan haifar da ciwon daji da yin illa ga muhimman sassan jiki da haddasa kumburin fata da sauransu. Shugabar hukumar ta NAFDAC ta kuma ce ko a shekarar da ta gabata sakataren gwamnatin tarayya Bos Mustapha ya ja hankalin hukumar ta hanyar aike mata da takarda kan ɗaukar matakai don dakile waɗannan bala'i da ke yaduwa a tsakanin al'umma inda ta ce tuni hukumar ta fara aikin wayar da kan jama'a a kafafen yaɗa labaru da aikin leƙen asiri tare da kai samame a wuraren baje kolin kasuwanci don kwace irin waɗannan kayayyaki. Hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Khalid Sunusi Kani da ke ba da gudunmawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama da ke aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wase wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano inda ya yi mana bayani game da bilicin da illolinsa da farko ya fara da bayani ne kamar haka. Abin da masu sauraron mu ya kamata su fara sani shine shi wannan ta'ada ta bleaching abu ne da a yanzu haka yana cewa al'umma to a kwarya musamman a nan nahiyar Afirka mata da yawa sun dauki wannan ta'ada suna ta yi ba dan wani abu ba sai dan su gusar da wannan baki da yake cikin jikinsu sannan kuma su ga sun zamanto wato farare suna ta sheki suna ta haske to wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kiransu da bleaching creams ya kamata masu sauraron mu su fara sanin cewa ita wannan bakar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yi mu a haka a'a da akwai abin da yake faruwa a jikin bil'adama da akwai waɗansu ƙwayan halitta ko kuma mu ce 'ya'yan halitta a jikin ɗan adam waɗanda muke kira da melanocytes waɗannan 'ya'yaye na halitta wato cells su ne wanda suke jikin fata wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikinmu wannan sinadari ko kuma waɗannan waɗannan wato ƴaƴaye na melanocyte suna fitar da wani sinadari waɗanda muke kira da melanin wato shi wannan sinadari na melanin shine abin da yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikinsa wanda ita wannan fata da masu sauraron mu suke gani a jikinsu ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar ɗan adam zaka iya raba ta wato gida uku wacce take sama da wacce take tsakiya da wacce take can karkashin ƙasa idan kuma ka ga dama ka fasa ta ta iya zama wato wajen gida bakwai to waɗannan fatoci cutoci da suke cikin jikin bil'adama Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ne ya yi su ne domin su ba da kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil'adama to su waɗannan mayuka na bilicin idan mutum yana amfani da su suna ƙoƙari wajen dakile tasiri na shi wannan kwayar sinadari da ake kira da melanin abin da yake ba da wannan baki a cikin jikin bil'adama kenan so idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar waɗannan fatoci da muke magana a kai wajen ninki ninki wajen guda uku ko kuma ka ce idan kara fasawa ka ce guda bakwai waɗannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yaɗe ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan wato baka kenan to idan ana wannan dakile wannan wannan sinadari to shine mutum yakan ga ya zama dau yayi haske kenan to likita shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching waɗannan waɗannan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki da akwai illolin da za mu iya cewa suna da jibinci ga su waɗanda suke yi amfani da waɗannan mayuka da akwai ma illolin da waɗanda suke tare da waɗanda suke amfani da mayukan za su iya shafa su da akwai illolin da idan mace tana ɗauke da juna biyu wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da ɗan da suke ɗauke da shi a cikin cikinsu a yayin da suke da juna biyu. Bari mu fara da illolin da waɗannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi. Za ga cewa mata waɗanda suke amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato karni. Waɗannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon waɗansu wato chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen wajen hada waɗannan magunguna wannan hamami da wari da zaki iya jin masu ɗauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi yana da jibinci da fatarsu da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da waɗannan mayuka zaki ga cewa idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka wani lokaci idan sun zo kusa da kai za ka dinga ji kamar karni irin na jini dalilin da yasa akan ji irin wannan karni na jini shine za ki ga cewa idan mutum yana yin bilicin kamar abin da a hausance ake cewa mutum ya ci bilicin za ki dinga ganin jijiyoyin jininsa ko magudanan jini a wajajen saman fatarsa to idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil adama za ki ga cewa wannan karnin jini yana fitowa to wannan shi ma ba karamar illa ba ce shi kansa wanda yake bilicin din za ki ga cewa yana jin warin kansa da kansa sannan wannan illa ta bleaching ba ta tsaya a nan ba za ki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana dalili shine yayin da suka shiga cikin rana suna ji kamar ana kona fata su ne ya zama wajibi mutane su sani wannan bakar fata tana taimaka musu matuƙa kwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fiye illata ita wannan fata ba amma yayin kwayoyin da suka ɗaɗe wannan fata wacce take baka suka ɗago da fara za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikinsu sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba ita wannan fata idan ana shiga rana wata rana za ki ga cewa sun yi jajawur kamar an soya kosai idan ta wannan ja ta zama abin da muke kira da hyperemic saboda an tunkuɗo jini yayo sama yayo wannan waje to wannan shi yakan ba su illa su dinga samun wani ɗabbare ɗabbare su zama baki baki baki baki a jikin jikinsu wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin biladama wannan illa ba ta tsaya a nan ba waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su da akwai wani sinadari da muke kira da mercury wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals wato abubuwa ne da idan suka shiga jikin biladama sukan hai haifar da illa matuƙa kwarai da gaske idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching da akwai abin da muke kira da mercury poisoning saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke ɗauke da shi to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil'adama zai taru sai ya haifar da matsala waɗannan matsaloli su ne wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil'adama ba sai ya tafi waɗansu sassa na bil'adama ya lahanta su. Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Likita ya koro jawabi amma kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. A Latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. A mako mai zuwa za mu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin inda likita zai ci gaba da yi mana bayani kan irin cututtukan da bleaching ke haifarwa. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai Dr. Kani da ya kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.